training idan baka da training to komi karhin ka komi roƙon da aka yi ma Allah na tuba astanghfirullah ya rago ba wani kulli wanda ka yi mai in ka samu laye duniya ga sai da training da promiscuous kaje abin da asa kira kin kokowa training da sanin kamar aka ce sanin wurin bugu shi na akira ka ce ma dan kokowa ga wurin shiga ga wurin hita ga wurin kama ga wurin da ba a kama ɗauka ƙafa shi kaɗai sahara 21 gare shi ko wace ba iri wata ba 21 action ko wace ba ɗaya da wata ba amma ko ci kamar mutanen ta na son su shi kai wane ne kafin mu shiga cikin hirar mu to ni a wala ni wala eh, mamidu masalaci ni kuma dan a walla ne a yau a walla hakimi na alhaji musa a walla shine wanda ke hakimi na kuma ni a yau a walla ne drojin toro yawa e to me sai le an san da cewar a shekara ta 2017 kun zaka tawa kun ɗauki kulob kin tawa kuma an ga canji daga bisani sai an ga babu kwaci kwace menene ke faruwa to ka san an ka ce gwani bi ba su hida ko kowane gaba yake so saboda ba mai san baya gurgudan hali dai ni dai na so Allah ya taimake mu ba don gwanin tata ba taimako na Allah ne da gurgudan da abin da na gwadi Allah ya mu muka ci nasara to bayan mun ci nasara ule da aimin godiya da wani abin girma duka wannan bai samu ba an dai da bakin gwargwadon hali abin da aka ce an ka bamu an bamu na zo rike haya alhamdulillah ya dan bamu abin da ya abin da araban mu ya bamu eh baki nai ni ban da matsala da yan kokowa ban da matsala da dirijin kinsu rishin dai sabanin ra'ayi da shedan ka iya shiga sai shi raba ka da abokin zamanka to bayan mun ciyo takobi mun dawo shekara mai zuwa ba a kira ni ba mun yi wata tahiya da mun kai senegal da muka zo ban samu haɗin kai gare su ba to suka dai haɗe min kai dai sun ban samu haɗin kai da gare su ba ga yara ko ba gaskiya ba ga mayansu ban samu haɗin kai ba ni ga abin da ya tahi gaba ta yi suna ganin kama su sun ga wurin da ake yi wurin ga wurin da ake zuwa ba su bani haɗin kai ba ni daga cikin kashi goma wanda na sani na kokowa wallahi kashi uku na sanna ba tawa bakwai ina nan kumshe da abin da ni gaba a bani haɗin kai ba kaji abinda an mahari ni zama shekara uku ba su kira ni ba su ce min komi kuma ba wanda ya kira ni ya ce min menene laihinku kakana menene mahari kawai sai a yi zamanana a ce ni fotogarab ne ni kaza hakika ni fotogarab ne duk wanda ke zuwa senegal ya san ni fotogarab ne kuma bayan ina photograph ina da wurin da nake sai da nama eh hakikan photograph nake kuma ba ta yin feshe kina kowa na da mece ba ta mpeshe kina da yin aiki na na harka kokowa eh kaji inda muke to yau gashi in jatawa ana cikin wani halin haula'i wanda ka kalli kokuwan tun harko har karshe eh, tun da ka zo da dan kokowa Senegal ka dawo da shi ya yi final Allah bai kaddarta takobi takobi rabo ne cewa da tasu kenan an ka kalli kokowa tun harko har karshe kuma ka ga zube yan tawa shin me sai lokaci kamar yanzu in muka ce wani matsaloli ne ka hango wani matsaloli ne ka hango cikin club tawa ba matsalolin kulubkin tawa matsala magana gaskiya ba su da training fizikiman ba su da training inda ai ba wai dan kaga dan kokowa da mai ba bulbul bulbul a'a ba shi bane ana son dan kokowa ya samu fizik kuma gudu iya yi ma dan kokowa yawa bai da wani amfani gare tunda ba dan balo bane miyan goya shi ke kashiya e eh, miyan shi ke kashiya akwai yan kokowa masu gari kamar ka ce eh, eh, me shi suna ya kaka lawali dan tambayi abdulsalamun ni ba abin da ya bani haushi gare su nika tausaya musu har yaran nan har ƙarhin su shi ƙari ba su ci amfani ne ba baki abin da nake ji haushi ne birkin ciki na kenan ni tawa kura ta na akai ba ho na tawa ba duk wanda ya ce na tawa gaskiya ba yahi masa ba na bar shi da Allah saboda ni kura ta an kai kenan wanda an ka kora bai da ta magana ban da magana da zani in ce inigo sai da ku ta in komo tun da ba a ma tambayi abin da a tsakanin da lahinu an ce eh, abokan zamana ba an korinto yanzu ba wani abu sa na ɗauki tasiyu ba tawa ku saurare ni da kyau ba wani abu sa na ɗauki tasiyu saboda an nuna min bai iya ba kuma ni na tabbata na iya ni daga baya ni gane cewa ashe ni na suka suturbu ɗin da raina shi ma ni ɗauki tasiyu ni mai tireni na wata hudu biyar ba yan kwanaki na zo da shi kuma Allah ya taimake ni alhamdulillah ina kuma a ganin da nake ya kamata wasu ko da shike naga wasu yan tawa waɗanda sun kashi daɗin ɗaukar da ni siyu saboda mi suna alhohari gaban yan zandar cewa mu ashe zandar ma ta ɗauke mu wani abu har ta ɗauki ɗan tawa matsayi ya hori sama ɗan kokowa kenan wannan abin ni na shi daɗi ne ina da shi wajen yan zandar kenan ko akwai wata ƙiyayya tsakanin mu da su sun nuna mana soyayya tunda suka ɗauki ɗan tawa matukan mai horaswa kuma Allah ya taimake shi na zo final kuma yawan zaman gada nake yanzu daga yan zandar yau sati guda yan zandar na rike da ni su nemin girma da arziki kenan na ji daɗi yawa e eh, kamar mai sai kwaci gashi e ka yi zandar yanzu a iya cewa to ya kaga bambancin shugabanci na tahiyar koko gargajiya na zandar na jihar zandar da kuma na tawa wannan kuma sasa yan secret je ne peux pas la vie personnelle de los autres en tout cas dai na san dai abin da different entre les deux yanzu idan muka komo to ɗaya bangare kamar mai sai kwace yanzu kana ganin ina mahita ga halin da tawa take ciki tunda so so na amma san kai shine wajibi a mahita guda ce yanzu ni in ce musu ga inda mahita take ba sa'an nan kamar na shiga wani yaban kai na koko na shiga a'a mahita su sun kusa inda za su neman mahita ba ni zan neman musu ba to kamar yanzu yi ba ka ce in ci albasa da sunan mutanen tawa yanzu muhawara da muke gabatar su kamar mai sai lekwac in mutanen tawa suka kira suka ce dole dole mai sai lekwac sai ya komo to kai ina naka position shi yo ka taba ganin mutum ai mace in kaga ta yi kishi ta yi tashi ba wadan ba ta san mijin tana ta yi tashi ba kenan akwai wata abin da ya ce ta yi mai eh, ta ce miji shi mata bai mata ba ni matsayi na tawa ba wai wani bugun gaba na nake da niya tare da zandar ba a'a bai yiwa gidanmu ya so ni in ki shi in gidanmu ya so ni la porte ouverte amma an ba su bido ni ba kuma ina da durwar da tiyata na inda nake so amma ban taba kintawa ba yau tawa ta ce mi wani taho ma muna ba mizanca sai in kiya sai dai in nemi in haɗa musu dokoki abinda ba na so ga abinda nake so ga wanda ban so amma in suka nemo ni wallahi hamdu amma ba su nemo ni ba ko to ni baki na da taba eh me sai lekwa kamar gashi eh, akwai club na tawa yanzu wanda shine ya representant tawa wannan koko wanda an kai 2019 2020 eh me sai lekwa a iya ce yanzu misali in ka dawo kamar kana bukata a canzu wasu yan kokowa koko a a waɗanga yan kokowa ma suna iya kawo rawan gani wannan yan kokowa na tawa duk wanda ya ce maka an yi 'yan tawa yan kokowa wallahi bai san kokowa ba ne ni mutum biyu cikin su na tabbatan maka na yi imani da Allah yau na kwado tawa sai na zo da su domin final final takobi na Allah na dama wurin nan nan ne nika bi zai in na ce maka sai na zo wannan wurin in Allah da sai na zo saboda na san wurin shiga na san wurin hita na san wurin kamawa na san wurin saki yau ni fado ba wai na ce muku wadin ku me kadda ba a'a na sani na sa abin da affable su yara na na san su kamar riga jikina je suis prêt pour et si jamais il m'appelle il n'y a pas de problème la porte est ouverte s'il m'appelle pas tant mieux je continue sur mon chemin yau eh to me sai lokaci a ƙarshe wato eh tattauna mu gashi mun ga lokaci ya koro eh me sai lokaci a iya cewa wani sako gare ka ga al'ummar tawa ba wai yan kokowa ba kahin kake kai kuma ga sako zuwa ga yan kokowa da magabatan kokowa al'ummar tawa waɗanda suna ɗaya daga cikin waɗanda suke son kokowa duk kaf a jamhuriyar Nijar tawa an yi ko ina son kokowa wani sako gare ka ga al'ummar tawa bon abin da ke sako na ga al'ummar tawa an ka ce kamar wadda tura sun ka ce in salluwa na fafa a furdi hannu guda bai taɓe sai an haɗa kai inda duk an ka ba da haɗin kai babu wanga ɗan wani jiha kaza na ko ko ga ɗan departament tawa mental ne ko ko ɗan departament mi cikin suna kwanne ko ɗan gabas ɗan yamma a'a ni surtu nule ko ci bamu da wannan shuwa abinda nake so ga tawa haɗin kai da haɗin gwiwa inda suka haɗin kansu suka ba mu haɗin kai ko suka ba jagorancin 'yan kokowa haɗin kai ɗan kokowa haka kuma bai kokowa da miyan baki dai bai yi ba wanda ya san kukan ɗan kokowa kamar antinal ba wanda ya san matsala ta kamar antinal kokowa haba wai don an ce wai don ayi an tireni ayi komi a'a akwai wasu kumbibuwa da akai ƙasa in baka santa ba ba abin da yi kenan hili akwai shigar da zakai mai ba haka nan na aka shiga ta da miyan baki ba ka zo kawai dirim dan kana da girma a'a ya dai sakre boku mem don ko ni abin da nake so ga 'yan tawa su ba 'yan kokowa su haɗin gwiwa da kuma 'yan an ce ga kokowa an ɗauko 'yan kokowa abin nan da za a ba 'yan kokowa hannun ta gaban su 'yan kokowa ka na ga abin da za mu ba ku ga su ga hannun ku ni na sa abin da za su ci na sa abin da zai kaɗa mu